bismillah rahman rahim triplet babu na ɗari biyu da shida kamar yadda na gaya maka jiya tafiyar ta kama ku arif sai ka shirya saka kaki a yau dama ai da gangan ka ce ba za ka shiga ofis wannan week ba to tafiya ta kama ku kuma dole kai da tga da mark ko za ku jagoranci tawagar sojojin cewar layin ɗin Baya kaɗan farkon shigar layin ofis, a da ya shiga ya fara aiki, ya rubuta leta wa Chief of Army Staff nasa, ya buƙaci da TGA ya tashi daga matsayin janar ya koma tsohuwar mukamin layin din wato General of the Armies. Hakan kuwa aka yi, shi kuma Arif sai aka bashi mukamin TGA din wato General. Shi ne ya ce ba zai shiga ofis a yanzu ba, gaskiya shi sai ya sake shirya ya karbi training na musamman daga wajen Uncle din Shi kuma Mark aka kara mishi matsayi zuwa Lieutenant General. Asif da Hansom sun koma school, Sasafuwan kuwa sun yi kansil na aikinsa da yake kasar china abin ku da mulki yanzu tana hannunsu dani ya bashi irin wannan aikin a nan usa din so a yanzu sasafan din shine defense minister wannan shine abubuwan da suka faru bayan shigar line office a zaburi dukan suka kwara wa screen din wannan makekiyar kwamfutan ido da mamaki suka dawo da kallon su kan layin safe what are we seeing here shirin sasafwan arif ne ya karbi zancen da cewa kenan layin dama ka san uncle inda yake kenan ka san komai kenan da sa hannunka aka ɗauki uncle din to me yasa ka yi haka ya jiro mishi tambayoyin cikin tsananin tashin hankali yana magana kuma idanuwansa suna kan kwamfuta yana kallo ba kyaftawa ba komai suke kalla a saman screen din wannan kwamfutar ba face hoton dadarin shi a ɗaure da sakoki cikin wani kasar gumin daji ga kuma map na kwamfuta tana nuna musu inda location na dajin yake to ina mamur rimshar kuma safe talk to us ka amsa mana kenan ka san da cewa za a ɗauki onkul me yasa ka yi haka cewar safwan Makam ya kasa magana kallon screen din computer kawai yake ba kyaftawa. Arif zai sake yin magana layin din ya daga musu hannu tare da cewa amsa kuke son na baku ne ko kuma dai ci gaba da jiro min tambayoyi za ku yi ne. Shiru suka yi suka zuba mishi ido. Shiru kuma ya sake yi na akalla minti goma kafin ya dan gyaran murya sannan ya fara magana a hankali cikin natsuwa. ban san cewa za su ɗauki uncle ba abinda na sani kawai shine dole za su zo daukar ɗaya daga cikin family kuma nayi hasashen maza za su ɗauka ba mata ba hakan yasa dukanku na sanya muku na'urar bin diddigi a jikinku ba tare da sanin ku ba duk wani namiji da yake a cikin gidan nan to akwai wannan na'urar a jikinsa na yi mamakin ya aka yi tsawon watanni na'urar da ke jikin uncle ba ta aiki sai yau i think inda suka kai uncle din da farko suna amfani da software na hana bin diddigi ne a yanzu kuma sun canza uncle din waje sun fitar da shi zuwa wani wajen sun yi hakan ne kuma domin su dauki hotonsa su turo min kamar yadda suka yi din sun yi hakan ne kuma dan hankali na ya tashi da shiga damuwa sai dai ba san cewa hakan da suka yi shine zai kawo karshen su ba dan fito da uncle din da suka yi daga inda suka kai shi da farko ne yasa na'urar sa ta fara aiki dan haka ga location da komai da komai a jikin computer sai ku fara aikin ku kada ku kuskura ku bar ko mutum ɗaya da rai face Anderson da His Excellency su biyun nan kawai suke nake son ku kawo min da rai so da duk ku kashe su ku yi bombin na wajen kaca-kaca sai sauri an ta da numfashinsa da cewa amma layin uncle hedi fa ka ce mu kashe kowa kuma ka san uncle hedi shine king nasa a wajen ya za mu yi da shi Lisa ya yi kafin ya ce, Uncle Harry ai namu ne ba nasu ba. What I mean here is, duk wasu mutanen su ku kashe dabbobi banza, namu kuma ku dawo da su. Anderson is su ina da bukatar su a rayu saboda hukuncin mutuwa ta yi musu kaɗan. Ya kai ƙarshen magana tare da wucewa da hanyar fita. Amma layin yaushe za mu tafi cewar Mark. A tare da ya tsaya daga tafiyar da yake yi ba ya ba su amsa da now. Ya kai ƙarshen magana tare da ficewa. Kallon juna suka yi a tsakaninsu. Safuwan ne ya katse musu kallon da cewa zan iya raka ku? Gidan biki ko fati ne da za ka raka mu cewa unkunti. ne za mu shiga arife yana faɗin ka kula mana da matan mu kawai ila mu dawo da wuri ila aka san haka amma daga yanayin wajen akwai haɗari sosai za mu ɗauki kwanaki ko watanni kuma dai yaya ne ka kula mana da su sosai Uncle ne ya sake karɓar zancen da cewa ba shakka za mu iya ɗaukar watanni muna fama kam. Amma dai ina sa ran nasara, ya kamata mu fara aiwatar da abin da ya dace. Safwan, kada ka gaya wa Dr. William ga inda za mu tafi, don hankalinsa zai tashi, kuma bana son hakan. Arif ya ce, "Ya, dama ni ma abin da zan ce kenan, kada ku sanar da family ga inda muka nufa. Ku bar su akan mun yi tafiya kawai. Let's go Uncle T." Ya shan magana tare da nufar hanya fita. Nufa mishin baya Mark da TJ din suka yi. safon kuwa ya tsaya ka kasake yana kallon sa suka fice. Sannan shi ma ya ja dogon numfashi tare da sauke a hankali ya rufa musu baya. A takaice haka suka shirya rundunar sojoji guda kamar waɗanda za su tashi duniya. A wannan rana suka nufi wannan kasar guman bakin dajin. Sun yi shahada don kawarwa da kasar su. ta gani. shi kuwa layin da kufa ya da yi musu addu'a tare da fatan allah ya dawo musu da su lafiya mahalin ya bi su ne da wallahi ba zai iya bari su tafi su kaɗai ba dole ce ta sa ya zauna shi domin kujerar president ba wasa ba ne ya sanya shek sultan sai ya musu addu'a yake babu kama hannun yaro wasa wasa sai da suka shafa watanni kamar yadda suka faɗa kafin su tafi gashi shi Arif ma ko salama da Jahan bai yi ba ya barta tana bacci kuma da gangan ya ki tashin ta dan ya san za ta tsayar da su ne ta hana su tafiya akan lokaci za ta yi ta mishi kuka ta sa yi ta tunanin ta da damuwa a ransa shine yasa kawai ya bawa layin din amanar ta sannan suka wuce tunda suka tafi kuma gaba ɗaya wayoyinsu ba ta aiki ba network a wajen babu wani connection da suke samu tsakanin su da 'yan uwa shiru kake ji kamar an ballawa sama harara har da ta haifi 'ya'yanta san talatan tala guda uku wato triplet dukansu kuma maza kyawawan gaske su arif shiru basu dawo ba sai dai fa ranar haihuwar akila an yi karamin yaƙi ba kaɗan ba a gidan don kuwa sun ga dirama wajen asif likitoci jigajigai aka ɗebo daga asibitin dr william aiki aka yi mata aka cire 'ya'yan ba za ta iya haife su da kanta ba ba da ba a yi da asif ba akan ya tsaya a waje ya ce wallahi ba zai tsaya ba ɗakin ya shige abin sa ya je ya na kusa da hajji ɗinsa ya ɗaura kanta a saman labs ɗinsa tare da kankama hannunta yana ta kallon duk wahalar da take sha ya sha kuka kam sai faɗi yake kada likitocin nan su yarda su bari ta mutu idan ta mutu sai ya kashe su ɗaya bayan ɗaya sai ka ce su ne suka ɗora mata cewa ai su gogo sun ga ikon Allah dan fa Asif ya yi musu karamar hauka dan ma Allah ya sa aiki aka yi mata da da kanta za ta haife su ai da ina ga zuciyarsa ce za ta buga idan ya ga halin da za ta shiga aikin ma ya biya wani kankame ta ya takura wa likitoci ba su samu sun yi aikin su yadda ya kamata ba sai dai kuma fa abin dariya abin takaicin ana ciro mishi babies din ya sake ta ya koma wajen yana yaransa wai ya je ganin su har ya manta yanzu ya gama zubar da hawaye har yana cewa shi fa baya baya son babies din ya fi son ta da haka shi a ce ceci rayuwarta kawai ba ruwansa da babies har da cewa ba za su sake haihuwa ba daga wannan amma da yake da mai daɗi ana ciro su har ya manta da surutan da ya rinka yi a kansu ya shige gaba yana ta kallon yaran sai tsihu suke yi shi kuma sai masifa yake wa likitocin akan su saka mishi yara su yi shiru ko kuma ya hukunta su zuwa yanzu dai kowa na familin ya daina mamaki halin asif sun zuba mishi ido kawai suna kallon ikon allah don ya wuce tunaninsu daga wannan sai wannan akan waɗannan triplets ɗin nasa zai iya kashe mutum a gaban su aka yi wa babies and maman babies komai yana tsare da sa yana kallon su ko da aka gama gyara su ma ya hana familin ɗaukan yaran wai kada su je su karya mishi yaran dan ba kwari ke gare su ba goga kawai ya yarda ya bari ta dauki ka na farko da aka fara haifa duka yaran kama da asib din suke saka kama an tsaga kara babu wanda ya dauko akilar har ta kwaye idanuwansu da yake brown eyes duk sai suka fito a turawan babu kalar akila a cikin su ita kuma jahan tana nan tana aikin tura uban ciki haihuwa ko yau ko gobe ga cikin nata ita ma kato da shi an yi mata scanning sai dai ta ki yarda kowa ya ga result din abin da yake cikin nata ta boye daga ita sai gogo suka sani ta ce kowa ya bar ta sarara sai cikin ya fito duniya za su ga menene a ciki haka suka kura suka rabu da ita bayan da gogo ba ta yi da layin ba akan ya zo ya ga yaran asif amma ya murje idanuwansa ya ce ba zai je ba kuma kada a kawo mishi su ɗaki ya so ita kama gwaggo yanzu al'amarin layin kan tsanar yara ya fara bata tsoro ga maryam matar safwan har tana da ɗan karamin ciki amma shi layin shiru hakan ya sa gwaggon fara zargin sa akan anya ba wani abin ya ba damsha ba ya sa bata ɗauki ciki ba kowa ya san cewa layin ya fi kaunar asif sama da kowa yan uwansa amma kuma duk wannan uban kaunar da yake tsakanin su layin din ya ki yarda ko da ido ya kalli ƴaƴan asif din da yake asif din ya san tun farko layin baya san yara sai bai yi gigin kai mishi labarin akila ta haihu ba sai ya rabu da shi kawai ya rungumi ƴaƴansa sai murna yake ya samu triplet ita kuma rimsha Allah ya gani tana son yara kullum sai ta yi zancen cikin akida da jihar din amma da zarar ta fara yi wa layin din zancen haihuwar sai ya canza musu topic na hira shi zancen yaran ne san baya so amma kuma duk da haka yana tsananin bawa jihar kula na wuce misali a yanzu haka tana fatin su da zama saboda yana ganin ta tamkar Arif dan maganar sa ta karshe da Arif din ma kenan akan jihar din ne da abin da yake cikin ta amana dan uwan nasa ya bashi na jihar din dole ya kula da wannan amana na dan uwan nasa saboda bashi da tabbacin Arif zai dawo da rai ko kuma zai mutu hakan yasa yake kula da jihan din bedroom din da take ba sai da ya saka mata kyamara duk da a cikin fat ɗaya suke yana iya jiyo motsinta amma bai wadace sa ba hakan sai ya kara mata da kyamara don ya rinka kallon duk wani abin da take yi haka shi ma safwan ya fi kula da jihar din sama da yadda yake kula da matarsa maryam wani lokacin abin har neman ya zamar musu fada a tsakanin su da maryam din yake sai ta rinka cewa me yasa ya fi bawa cikin da ke jikin jihar kula sama da nata cikin ita da cikin ta ma karami ne ita ya kamata ya bawa kulawa don kada a samu matsala amma sai ya fi kula da cikin jihar kullum yana fatin layin wajenta da ta yi motsi kaɗan zai tambaye ta tana lafiya kuwa abin ya fara bawa maryam haushi duk yadda gogo ta kai ga son jihan a wannan karan sai da ta hakura ta wa layin da safuwan kula da jihan din domin kuwa suna kauran jihan din ne a matsayin Arif din su cikon quadruplets din su kuma kowa ya san safuwan da Arif din ma sun fi shakuwa dole ya mayar da hankali wajen kulawa dan uwan nasa kayansa wasa wasa har cikin jani ya shiga watannin haihuwa su arif shiru ba su ba labarin su layin ya sa an tura wasu runduna na sojojin ma amma still shiru su ma rundunar sun tafi ba su dawo ba ba wani labari kullum cikin kuka a ɓoye jihan take duk da layin ya ce mata arif sun je kasar china ne yin wani aiki za su dawo ba jimawa ba amma ta kasa samun natsuwa tana jin kamar ma arif din baya raye a duniya ga shirin rashin iyayenta na tsawon watanni da dama abin sai haɗu ya yi mata yawa ga cikin haihuwa yanzu ko an jima duk ta rame ta yi wani irin duhu amma layin yana iya bakin kokarinsa wajen gani ya kwantar musu da hankali ita da ramsha da kuma goggo abin ne yana neman ya fi karfin su 'ya'yan akila sun fara wayo kullum asif yana manne da babban dan nan nasu wanda ya fi kama da shi ba a yi shagalin suna ba sun ce dai sai jahan da anaya sun haihu za a haɗa duka a yi fati daga nan a shirya zuwa nigeria sai dai an sanya wa yaran suna kamar yadda addinin musulunci ta tanada asif ya yi wa abban akila takwara ya kuma yi wa dr william sai kuma sunan layin ya saka a otal cikinsu ba ya taɓa yarda wani ya ɗauka yaran nan idan ba gwaggwa ba ko su anaya ya hana su sai dai ka kalli yaran da ido suna kwance a saman gadonsu ga su gonan ban sha'awa yan bulbul da su amma baka isa ka dauka ba ubansu ya ce kar a karya mashi su shi kuma fa zai ɗauki yaransa sauransa kuma ko da yaushe idan ya zo ɗauka bai iya ba sai gogo ta dauka ta miƙa mishi su amma haka yake cewa kada wasu su karya mishi yara Yau ta kama Monday tun karfe bakwai layin ya hau shiri a tunanin rimsha ofis zai tafi sai kuma ta ga aka san haka don ba shirin zuwa ofis yake yi ba abin ya bata mamaki yana gaban mirror yana gyara gashin kansa ta fito daga cikin toilet ɗaure da tura kijinta ta same shi karsuwa wajen su ta yi tana faɗin Nurish ina zaka je da irin wannan shiga haka yau kuma mai haɗa ka da Amis Shed yana aiki sauri sauri ya bata amsa a takaice da cewa wajen su Arif da yake bata san ina su Arif din suke ba bata san ina suka tafi ba sai ta ce amma Nurish tafiya za ka yi ne da irin wannan shiga ka. kuma na kamar har da gwan ka ɗauka ko dai nima zan bi ka shiru ya yi bai bata amsa ba domin harshen sama wani irin nauyi take yi mishi yau ba zai iya haƙuri ba sai ya bi bayan su arif sai dai duk abin da zai faru ya faru tunda ya tashi barci yau da asuba zuciyarsa take tsananin buga mishi da karfi kuma already zuciyar quadruple tana irin wannan bugawar idan wani abin ya samu ɗayan su ne so yana kyautata zata akwai abin da ya samu arif hakan yasa ya ji ba zai iya zama ba duk bala'i yau da izinin Allah sai ya kai inda dan uwan nasa yake nuna shi baka ce komai ba fa. Na ce fa zan bi ka. Ta yi maganar kamar za ta yi kuka. Ta ci miro ya zuba mata ido yana kananta ta rame ga wasu kasusuwa da suka bayyana mata a wuya kamar ba mishar sa yar murmur ba. Yanzu ta dawo sai a sulo sai idanu farare. Hakan yana nuni da cewa kullum tana cikin damuwa. sai kokarin latsa wayarta take yi tana son kiran namban anaya akan ta zo su haɗu a fatsin gwago san bata lura da yana kare mata kallo ta cikin mirar ba misha ya ambaci sunanta da idanuwa kawai ta yi ba tare da ta dago da kanta ba jiyewa ya gare ta da kyau tare da buɗe hannayensa akan ta zo gare shi murmushi ta sakar da ramammiyar kumatunta da sauri ta tawo ta faɗa saman kirjinsa ajiyar zuciya ya soke kafin ya sa hannu ya rungume ta da kyau nishakin rami sosai ya faɗa can ƙasan makoshinsa kai ma ai ka rami sosai shi ta bashi amsa tana ɗanɗano da kanta zai sake yin magana tebin da ke manne a bangon ɗakin nasu wanda yake hade da kyamarar ɗakin jihani ya fara fitar da sauti mai kama da sautin numfashi an zace ɗago da ice ɗinsa tare da kai kallonsa saman screen ɗin tebur a bai san lokacin da ya sake ta a dubu ɗari ba ganin abin da yake faruwa ita kanta bata san lokacin da ta wado idanuwa waje tana kallon jihar ta cikin screen ɗin ba kafin ta yi mishi wani magana tuni ya fice daga ɗakin an zaci ta bi bayan bayansa kuma yafi bata dauka ba daga ita sai wannan towel din yana saka kafarsa a cikin bedroom din da jahan din take ci baby na faduwa ashe tun azuna kuda take yi halin jahan da dakiya tare da juriya duk azabar nan da take ji ta daure ta kuma jure san bata nuna alama ba sai da abin ya fi karfinta ne haihuwar ta zo gadan-gadan shi ta rasa ya za ta yi kuma karfinta duk ya kare ta rasa madafa hakan yasa ya zamo ta zamo ta sako kasa daga saman bed din nata a nan ta ci gaba da murkusu tana fafutuka har sautin ta ya fara fita ta so ta lallaba ta tafi wajen gwagwa a lokacin da ta sako kasan gadon amma karfinta duk ya kare ta jigata hakan yasa ta kasa iya tafiya koda ta ja kasa ne ta kasa shine kawai ta hakura ta zauna a kasa tana ta fama ta kuma zuba sarautar Allah ido duk tsananin kin yara da layin yake yau da hannunsa ya dauki bebin jahan a cikin jini saboda bebin ta haife shi da riga abin da ake nufi da bebin da aka haifa da riga shine wanda aka haife sa yana zuwa da wani abu mai kamar yana da yana yake rufe mishi fuska wanda idan ba a yi saurin cirewa ba yana kashe yaro nan take dan yana tare mishi numfashi yana hana sayi hakan ce ta sa layin din ya dauke shi cikin jinin yayi saurin yage abin ya cire da gudun gaske rumshe ta shigo cikin daki kan jihadin ta nufo da tana ambatar sunanta da karfi get out misha shine abin da layin din ya ce da ita yana kokarin janyo duvet din da ke saman bed din dan ya kwantar da bebin da ke hannunsa kasa fita waje ta yi sai ma ƙara matsuwa da ta tana ƙwarin riko jihar wani irin nishi jihar ɗin ta sake ta da riko wuyar rigar layin ɗin don ya fi kusa da ita a kan rumshar rumshar tana ta gefen ta ne shi kuma yana tsugunne ne a gabanta inda ya ɗauki bebi hakan yasa da azaba ta yi azaba bata san lokacin da ta damƙo wuyar rigarsa tana sakin wani irin numfashi mai matuƙar razanarwa ba cikin zafin nama layin din ya janyo dube din a dubu ya kwantar da beban tare da kai hannunsa duka biyu ya riko shullar tsin jihar din yana mai daka rimshi tsaya akan tafita a ɗakin kamar yadda ya faɗa mata tun farko wannan tsarin da ya daka mata yayi daidai da fadowar bebi a karo na biyu ita kuma rimshar tsabar tsorata da tsawon sama ta lokacin da ta kwasa a guje ta bar rum din ba daga ita so yau dai layin da baya kaunar yara a rayuwarsa saboda kaunar arif da yake yi ya sa ya karbi haihuwar jihar da kansa shi da ya ce ko kallon yaran baya son yi sai gashi da Allah ya tashi kama su hannunsa aka haifo yaran Arif daga ƙarshe ma gaba ɗaya jikinsa ta yi dama-dama ta yi wanka da jini don kuwa ba ƙaramin damƙa jihan ta rinƙa yi mishi ba saboda azaba bebinta na uku da na hudu kam kusan a jikin layin ɗin ta haifo su duk ta fita daga cikin hayyacinta hasani ma bata san waye ne a wajen ba Allah ya bata haihuwar quadruplets a sauƙaƙe don kuwa a sauƙaƙe za a ce duk wannan azaban da ta sha ya zo mata da sauki saboda ba kowace mace bace za ta iya haihuwa yan uku da kanta ba ma bare quadruplet wannan sai ikon Allah da ya ba gwagwa da jahan din damar yin haka ita ma gwagwa hakan ce jahan yar ɗakin ta yi gado sosai duk taurin zuciya irin ta layin sai da idanunsa suka ciko da kwalla ya yi matuƙar tausaya mata ɗin daga karshe ma sai da ya ba ta iskar bakinsa ta iya ci gaba da numfashi a haihuwar na karshe ta kasa samun numfashin da zai rike ta ta iya haifar bebi sai da layin ya tallafa mata gashi su gogo ba su kusa don gogo ma tana can sama hawa ta karshe ita da josephine suna tsara yadda tafiyar su nigeria da dubai zai kasance sama da ka cewa haihuwa zai zo wa jahan din a satin nan ba a nata kasafin sai cikin next week shine sa suka dan matsa kusa da ita a lokacin da Rimsha ta fita daga cikin bedroom din kai tsaye bedroom din gogo ta nufa sai dai ko da ta je ba ta samu kowa ba abin ku da yarinta a maimakon ta fita ta nemi gogo a cikin gidan dan ta gaya mata halin da ake ciki sai kawai ta yi gado tana kuka ta da addu'a Allah ya saka da jahan ta mutu ita bata san menene haihuwa ba yarinya ce ko cikin ma bata sanya ake ji idan aka dauke shi ba bare kuma ta san zafin haihuwa ita dai kawai addu'a take Allah ya saka da jahan ɗin ta mutu shi kuwa layin babu halin ya fita ya bar ɗin ya je wajen gwaggo duk da kiya irin tasa ya ji ba zai iya matsa daga kusa da jani ba don yana ganin kamar idan ya matsa daga kusa da ita ya karya amana da ya karba daga hannun arif yana ganin kamar yana barin wajen za ta mutu kafin ya dawo don haka sai ya dakata kawai ya kasa tafiya ya ci gaba da rike har ta haifa cikin nata complete quadruplet Bebi na ƙarshe na faduwa ta saki jiki ta sume a jikin layin. Shi kansa layin ɗin wani irin da nauyin ajiyar zuciya soke kafin ya sake sharda tsanata tare da zare ta daga jikinsa. a ƙasa saman dubbe din kusa da babies ɗin nata ya kwantar da ita sannan ya miƙe tsaye gaba ɗaya ya yi wanka da jini tamkar shine ya yi naƙudar har zai bar ɗakin idanuwansa suka sauka akan yaran complete quadruplet suna kwance shiru lokaci guda ya ji wani irin tsananin son yaron ya kama shi bare ma yadda ya ga yaron yaro ɗayan nan mai matukar kama da arif ɗin sai ya ji ba zai iya tafiya ba juyawa ya tare da sake tsuguna a gaban babies ɗin kamar mai tsoron taɓa abu haka ya kai hannunsa zai taɓa kumatun wannan baby mai kama da arif ɗin ga yaron da cibiya a jikinsu aiko yana taɓa fuskar yaron ya fada tsallara mishi ihu an zace ya miƙe kamar wani mara gaskiya da sauri ya fice daga cikin ɗakin kai tsaye din su ya koma yana shiga ya cire kayan jikinsa san bai nemi rimsha ba saboda ba ta kanta yake ba sai da ya cire kayan ya rage daga shi sai shot ne ya ɗauko ya ya rubuta wa safuwan sako akan ya kira gwagwaje hanta haihu yana tura sakon ya wuce ce da tabinsa zuciyarsa cike tab da tunanin bebisa sun yi matukar shiga ransa har ya yi wanka ya fito tunanin babes din yake yi sake sabon shiryawa ya har lokacin kuma bai nemi rimsha ba bayan ya kammala shirin nasa ne ya zo ya tsaya a gaban tv da ke mani a bangon yana kallon yadda sogogo suke ɗawainiya da babes din yaran kawai yake ta kallo ji yake kamar ya je ya sake taba yaran nan mai kama da arif din tunanin arif ya dawo mishi sabo ya jima sosai yana kallon su gwaggon har suka gama shirya babes din suka kwantar da su a saman bed sannan suka hau gyaran jihar din gwaggon a tare da josephine suke aikin ganin cewa sun kawar da yaron daga idanun kyamarar za su fara gyaran jihan din ne sa ya kawar da kalansa tare da juya ya bar wajen sai a lokacin ne kuma ya tuna da cewa ashe rimsha ba ta cikin ɗakin dogon numfashi ya ja tare da soke a hankali kafin ya sa kai ya nufi waje bedum din gwagwa ya nufa dan ya sa a can kawai zai same ta akila ko tana bedum din josephine asib dai na josephine ne haka ya sa josephine ta ce a bedum din nata matar asib din za ta zauna ta yi jego dole gwagwa ta bar mata akila anaya kuma tana wajen su barista a can tafi yawan zama su afiya kowa tana fatsin mijinta tana kwance kamar yadda ta shigo ta kwanta bata motsa daga wajen ba sai ruwan hawaye da take yi tana ganin sa ta miƙe zaune tana mai ci gaba da kuka hawaye suna gudu saman fuskanta dan suna mata ido yayi kafin ya karaso wajen kasa ta yi da kan tana shashshekar kuka yana isowa wajen ya miƙa hannunsa dago kai ta yi ba tare da ta yi mishi magana ba kuma bata iya miƙa mishi na ta hannun ba gani haka yasa shi ya kamo hannunta tare da jawo ta kanta sakko ƙasa dan baya jin kamar zai iya hawa saman gadon ba mu so ta sako kasan cak ya dauke ta ba tare da yayi magana ba bedroom sa suka koma bedi ne ta ko ina ba sai saman bed su zama shi ma yayi a bakin gadon tare da jawo ta jikinsa yana faɗin ya isa kukan ki kwantar da hankalinki sun da shirin murya ta ce nurish ina jihan dita bata mutu ba ko ya take jihar ɗinki bata mutu ba sai dai mata haifa mana kyawawan babies har guda hudu da ta yi juya ke ganta a jikin TV ya kai ƙarshen magana yana shafa kanta da sauri ta zaro idanuwan tana kallon TV so ga kawai ta gani suna aikin gyara kasan wajen din tana saman gadon suka mayar da ita saboda har lokacin tana sume hakan yasa suka mayar da ita saman suna aikin gyara kasan kafin su koma ta kanta